Please don't forget to subscribe, like the video, share it to your friends and family. Thank you. Can never forget about it. Mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai ingantattu sun tabbatar Ƙur'ani mai girma ma ya ce, Iki tarabati sa'atu. Iki tarabati sa'atu wa shaqqal kamar. Wa in yaraw ayatan. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah ya ce, Iki tarabati sa'atu kiyama ta kusa. Wa in shaqqal ga wata ya tsage. Annabi sai da ya rinka bi gida-gida yana cewa ya fulan ya fulan fashadu ku shaida da idanunku ga wata ya tsage. bayan wannan akwai mu'ujizozi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masu yawan gaske annabi ya rike tsakuwa tsakuwa ta yi tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ruwa dan kadan ya sa hannunsa ruwa ya rinka bubbugowa daga yatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka sha ruwan suka koshi ruwan bai kare ba Mu'ujiza ce wannan ko ba mu'ujiza ba ce a lokacin da ake tonon kandak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salma ta shirya masa liyafa mata ce yar kaɗan da ƙafar akuya da aka dafa annabi ya ce duk sojoji da ke tonon kandak su zo a je a ci abinci tare da su matar ta ruɗe mun yi abinci ɗan kaɗan da ba zai wuce mutum biyu ba annabi ya mana gayyar runduna guda ɗaya za mu yi da ita mai gida ya ce kwantar da hankali ki annabin allah ne ya san yadda zai yi da su ana zuwa ya ce a kawo matar aka kawo ya ɓaɓɓalla ya zuba miya ya rinka ba su abai suna ci duk taron mutanen kowa sai da ya ci abincin ya koshi abincin bai kare ba Shekul Islam Ibn Taimiyya ya tara mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'ujiza guda dubu ɗaya tara. Bayan wannan wato annabi ya taɓa yi wa raƙumi magaran bawul ka karanta wato hadisin Jabir ɗan Abdullah a lokacin da ake dawa daga gazotin riƙa raƙuminsa ya tsufa ya ji jiki ya yi nauyi da ƙyare yake takawa ana ta wuce shi sai ga annabi da ya zo ya gashi ya ce ya haka ya ce raƙumin nawu ya tsufa ya manzo Allah ya ce sauka ya sauka ya ce aniku gurfanar da shi ya ce fa a wa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ma ya gurfanar da nasa ya ce akwai tsaman giya a hannuna sai annabi ya karɓe ta ya ce fana kasa huna kasatin sai ya ɗan zuzzunguri kwibin raƙumin sai ya ce hau raƙumin jabir da abdullahi ya ce da na hau raƙumin ban taba sani ana yi wa raƙumi garan bahul ba sai a wannan ranar sai na ji a koma raƙumi in garma wanda za a iya kundumbala da turnuku da ɗauki ba daɗi ne sabon manzo allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna mu'ujizozi masu yawan gaske bari mu ambaci ko kaɗan a ciki usaidu ibn khudair yana karatu ya sun nuna karama mai yawan gaske usaid ibn khudair yana karatun qur'ani mai girma mala'iku suka sauko suna sauraron karatu ya daga kai ya ga wani abu kamar lema da hasken wuta yana tashi sama da safe da ya fada wa annabi annabi ya ce wallahi mala'iku ne da baka daina karatun ba har gari ya waye da mutanen duniya sun yi kallon majiki dan za su ga mala'iku imran ibn al-husayn mala'iku suka masa sallama kuma yakan ji sallama ta mala'ikun Allah madaukakin sarki karama ce ko ba karama bace bayan wannan ubar ibn bushir da shi da usaid ibn khubayr sun taso daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dare mai tsananin duhu sai ga wani haske a gaban su yana haska musu hanya kaman kwallon tarki kaman candle da suka je inda hanya za ta rabu wannan zai yi gidansa wannan zai yi gidansa sai hasken ya rabu kashi biyu rabi ya raka wannan rabi ya raka wannan har kofar gida karama ce ko ba karama bace? bayan wannan sai dina abubakar radiyallahu anhu ya kawo bakinsa mutum uku abinci duk lomar da suka yi sai abincin ya karu ƙarshe suka ci suka ƙoshi abincin ya karu aka kai wa annabi sama da mutum ashirin suka ci abincin abincin ya sake karuwa bai ragu ba hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan bayan wannan wato ainihin amir ibn fuhaira a lokacin da ya mutu a gaban al'umma a fagen daga ya samu shahada a gaban al'umma aka ɗauke gawarsa nufail yake cewa da ido na ga gawarsa na tashi a sama urwa yake cewa ba ma tsammanin wani abu ya sa aka ɗauke gawar wato mala'ikun Allah ne suka ɗauki gawar zuwa sama bayan wannan safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike shi sai zaki ya tare shi a hanya Ya ce kai zaki ka san ni wane ne ni faɗan aikan manzon Allah ne zakin sai sun kuyar da kai sai ya wuce gaba ya rinka masa zagi bai bashi ba sai da ya kai shi ƙauyen da yake so ya je ummu aiman a lokacin da ta yi hijira daga makka zuwa madina tana azumi kishin ruwa ya kusa ya kashe ta yayin da lokacin buɗe baki ya yi sai ta ba ruwa sai ta ji ƙwariya tana taɓa kanta da ta daga kai sai ta ga ƙwariya a rataye ta sha ruwan ta ƙoshi ba ta sake jin kishin ruwa ba har ta bar duniya sai dai ta sha ruwa don marmari kamar yadda kake shan fanta da sprite khalid ibn walid a lokacin da suka je suka kewaye wani gari za a yi jihadi mutanen gari suka fito suka ce wa shugaban ku khalid ya fito suka ce ba za mu musulunta ba in da gaske ku mutanen Allah ne to ga ainihin mu ka sha idan ka sha baka mutu ba mun yadda ku mutanen Allah ne Khalid ibn Walid ya dauki mu ya sha ya cika cikinsa garari a garo kamar ya sha kura babu matsala bayan wannan wato ainihin wato Sa'ad ibn Abi Waqas ya nuna karama Umar ibn al-Khattab ya rubuta karama Sa'id wato ibn Zaid kai Zunaira a lokacin da aka azabtar da ita ta makance sai aka ce lata da uzza ne suka makantar da ita ta ce wallahi lata da uzza ƙarya suke yi ba su yi su makantar da ni ba nan da ke Allah ya dawo mata da idanun ta warar ta cigaba da harkokinta alawul hadrami addu'arsa yakan ce ya alim ya halim ya azim ya ali wato wannan addu'a da ala al yake yi wallahi yaƙi aka je ba ruwan sha ba ruwan alwala ya addu'a ruwa ya zubo suka sha suka yi alwala aka je za a tsallaka teku ta kawo ba dama a wuce ya ce inni in fa aminu ya ce zan yi addu'a ku biyo ba yana ku ce amin yana gama addu'a ya wuce gaba akan doki aka biyo shi a baya haka suka rinka taka ruwa akan doki suna wucewa kamar suna taka kasa babu abin da ya same su wato abu muslim alkaulani a lokacin da wannan annabi na ƙarya al-aswad al-unasi ya kamo shi aka ce ya yadda da wannan annabi ƙarya annabin Allah ne ya ce bai yadda ba wuta aka hura tana ci balbal aka kinkime shi aka jefa shi a ciki yayin da wuta ta lafa sai aka gan shi yana yin sallah a cikin wutar yana yi wa Allah sujada da ruku bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sayyidina Umar ya dauko shi ya zaunar da shi tsakaninsa da sayyidina abubakar yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda bai karbi rayuwata ba hatta arani fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato man fu'ila bihi mithlu ma fu'ila bi ibrahim al-khalil alaihi salam yace godiya ta tabbata ga Allah da bai karbi rayuwata ba har ya nuna min ɗaya daga cikin al'ummar annabi wanda aka maida masa wuta ta zama bardan wa salaman kama kanat bardan wa salaman ala ibrahim kaɗan ne wannan daga cikin karamomi da sahabbai suka lissafo akwai karamomi na tabi'a ya kamata mu ambaci ko guda ashirin ko ashirin da biyar. please don't forget to subscribe like the video share it to your friends and family thank you can never forget about it.